أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa a bambarin sunna a farfajiyar masallacin sarki muhammad mera allah shi masa rahama domin ci gaba da karatu a cikin littafin ɗariƙus salihi na ilarabbil alamin bisa ga umarni na shugabanni aka ba da umarni cewa zo yi karatu kafin liman ya samu sassafci sai ya zo ci gaba da karatu insha Allah ta'ala saboda haka karatun da aka kwana wancan sati mun kwana shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyar inda ake magana a kan abinda mutum ya zai cikin kwana wanda bai da kyau mi ya kamata ya yi miyagun mahalkai idan mutum ya yi su an gaya maka abin da za ka yi yau kuma inda za mu tashi insha Allah ta'ala zikirun idza qultahu thumma da'awta ustujiba ambatan abinda in ka fade shi sannan ka roki Allah za a karba maka akwai wasu kalamai waɗanda in ka fara yin su sannan ka biyo da addu'a za a karɓa maka waɗanne irin kalamai ne domin mu ji su mu gani ko muna iyawa babu shakka muna iya rawar bukhari imam bukhari ya rawaito hadisi da isnadi har zuwa ga ubar ibn samit sahabin manzon Allah ubada Allah ya ƙara masa yadda ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ta'arra min laili duk wanda ya farka da dare dare yi ko karfe uku na dare ko karfe biyu na dare ko karfe na dare mutum ya falka sai ya faɗi wannan addu'a فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي sannan ya ce Allah gafarta min au da ako yayi addu'a ya roki Allah wani abu jiba lahu za a karba masa fa in tawadda'a idan yayi arwalla wa salla yayi salla nafila raka'a ɗaya raka'a biyu ko hudu ko abin da ya sawaka qubilat salatu za a karbi sallah sallah za a karbe shi jama'a kun ji abinda manzon Allah kuma ya karatar da mu duk wanda Allah ya ba ya tare da dare domin tare da dare samun sa'a wani yana son ya samu sa'a ya tashi bai samu sa'a wani a kiran farko a yi na biyu duk bai tashi ba ba la shaƙarar fi uzunai shaidan ya mai hitsari cikin kunnuwa wani ko hitsari ta sai da dare idanu ne ruhe yake zuwa bar daki ya tsari ya dawo ya sake dunkulewa manakon ya tsaya ya yi wagga addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sai ce Allah ya da nika buɗa Allah ofa gari ka buɗa Allah aikin gari ka buɗa Allah ka tashin gari shiga Allah kasuwancin gari da buɗe Allah ina son kaza da kaza da kaza za a karɓa ba. Da domin ta ga addu'a ƙarhinta in Allah ya ba ka sa ka sai da dare ko ka rubuta ta ko ka haddace ta ko ka ɗauko littafi kana tashi da daddare yan da daddare kowane lokaci ka da dare ko biyu ko uku na dare ko hudu ka yi wa ga addu'a sai ka faɗa ba Allah bukatar don su waɗannan kalaman ƙarfi gare su ƙwarai da gaske wallahi jama'a inda mun kiyaye duk bukata ko nauyin ko mara lahiya gare ya kwance ya kasa warkewa ko kai abba ka da lahiya ciwo ya dame ka ka sa da daddare ka faɗa wa Allah ka kira waɗannan sunayen don kalmomin babu wadda ada a cikin su ko wace mitsarta tun daga kalmar shahada la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah shikenan sai ka wada Allah ga bukata bazan Allah yace za a karba maka addu'a in kuma kace Allahumma ghafirli Allah ga bi kuma za a gafarta baka sannan in kai arwalla kuma kai sallah kuma za a amsa maka sallah sallah ka za a karbe ta duk inda aka kai sallah za a kai mai ta daga jama'a wannan addu'a sa da ɗanyi ƙwaye da gaske ya kamata mu kiyaye so dama wasu garaɓasa ke wuce mutane sun bai sani ba Allah ya ba mu ikon gane yace ma yaf'alu ma yaf'alu man sai kada qabl fajr mutumin da ya farka gabanin alfijir ya keto me ya kamata ya aikata Allah ya baka sa'a ka tashi kafin alfijir irin ƙarye hudu irin ƙarye ukan falka to me ya kamata ka yi fafis sahihaini hadisi ya zo a cikin bukari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aka tabbata gare shi ya ce ya qaqudu shaytan ala afiyati ra'si ahadikum shaytan yana zama wato akan ƙeya ɗayan idan ka ce ƙeya zallo ko tsinin baya na kan mutum shaidan na zama wurin idan huwa nama idan mutum ya kwana ko kuma ya aqidu shaytanu ala afiyati ra'si adifu shaytan yana yin kulli akan ƙeyar kan ɗayan ku idan ya kwana sai ki sarasa uqadin kulluluka guda uku yadribu ala yadribu kullu uqratin alayka laylan tawil yana buga ba kowane kulli sai ce ikwana kana dare mai tsawo cikin rufaran kaɗai farƙud ya ce yi kwananka alaika lailun tsawilun farƙud kana dare mai tsawo yi kwananka fa inista ya ƙada idan mutum ya farka fa zakarar Allah ya abuci Allah ko ya ce alhamdulillah ko ya ce subhanallah ko ya ce alhamdulillah a hayani ba ma amatani wa ilaihin an-nushur in hallat buqratun za a ƙulli guda ya bani cikin ƙullukan shedan guda uku da ka ambaci Allah sai guda ya bani fa in tawadda'a in mutu ya a arwalla in hallat buqratun sannan wani ƙulli sai kuma bani wa biyu nan sura guda fa in salla idan ya sallan nafila in hallat uqratun sai ƙulli wani ƙulli ya bani sai ce fa asbaha ɗan tayyibun nafsi sai mutum ya ware cikin nishaɗi mai daɗin rayuwa sai jingijin daɗin rayuwa ta yi kama aimai wani albishir ya ce wa'illa in ko mutum bai samu sa'a yau waye gari da ƙullukan shaɗan guda uku kai ne asbaha zai waye gari khabisan nafsi kaslan yana cikin munin rayuwa sai jingajin wasu irin damuwa kamar wani bala'i ya same shi sannan zai waye gari cikin kasala zai zama cikin kasala wanda yake wannan kasala kuma za ta haifar mai duk wasu ayyuka da bai iya kenan ƙullukan shedan ana sun mutum ya nemi taimakon Allah ya walwale su kayan sa haka waye mutum ya yi ƙoƙari ya tashi kayan asuba in ya tashi sai ya ƙoƙari ya samu ambatun Allah ya yi to saboda haka na da kyau ya kasance musulmi ya kiyaye waɗannan dokoki shedan ba rago bane zaran kai kwana sai yi ma kulluka guda uku ke ke bayan waɗannan kulluka na gaibi ne Allah ɗaya sai saboda shedan wato Allah ya ba shi dama ga ɗan adam da yawa ƙwarai da sai wanda Allah ya tsare domin ya yi alƙawali duk hanyar zai bi halakar da adam yayi yayi wasu kalamai cikin da arab wallahi duk hankali ya kamata hankali ya tashi game da shedan subhanahu wa ta'ala yana kala yana hikayar kalaman shedan yace summa la'ati yanahum bai da aidihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بارك الله فيكم يا الله مسلمين شيئا يرسوا yace ma Allah sun mala'atiyan nan wallahi sai na zo ma su adam min bai ne abin ta gaba gare su shaɗan in yan rena ka ta gaban ka ya ka hito maka wa min khalfihim kuma zan zo musu ta baya gare su wa an aimanihim kuma zan zo musu ta damansu wa an shama'ilihim da kuma ta hagunsu wala tajidu aksarahum shakirin sai na ga ba za a samu suna godiya ga Allah shi na malamai suka ce idan shi ɗaya zuma ta gaba ya samu sa'a ka sai ya gwada ma cewa babu lahira duk abin za ka ce ka yi in ya biyo mata baya sai ya matar da kai duk abin da ka yi baya kawai ba kai komi ba in ya zo mata dama sai ya hana maka aiki alheri in ya zo mata hagu sai ya kawata ma aikin sharri ɗan kowace hanya yana iya hitowa mugunta irin ta shiga har cikin kwana in kai kwana sai ya toye ma kulluka guda uku wajen iya bayan wayannan kulluka guda uku in yi maka sai ya kwana yayi ma nauyi da lokacin da kamar sai ce ka ikwancin ka nam alayka laylun tawil farqud alayka laylun tawil yi kwanan ka ai akwai dare har yanzu ai akwai sauran dare me kiran sallah hashi kiran sallah kana jin kiran sallah a ba fuska ikwancin ka ai akwai sauran time akwai sauran lokaci har a waye gari kwana ya ma nauyi ka kasa tashi kai sallah wani bi ma hasalan su ba ma ta gaba kuce mutum to shi yasa aka ce daga cikin hanyoyin walwala wannan kulluka na shedan na farko kana halka sai ka baci Allah duk zikirin da faɗo maka wace sai kai in ka gana maka subhanallah kuka ce alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur kuka ce subhanallah kuka ce alhamdulillah duk abin da ya zama gabaki ɗaya da zikirin Allah kawai sai kai daga nan kulli guda ya bani. in ka tashi kai a walla. kulli na biyu ya bani, sai ka fara jin jikinka ya fara saki ku sun dan fara wayewa da zaran kai za ka da raka a biyu shikenan kullum ka gaba ɗaya sun walwaye shikenan mutum yanzu ya samu kai to haka na aka son mutum ya zama ya ku bayan Allah ka ta da dare ka tashi kai ibada kuma jama'a ku sani qur'ani ya Allah ya magana cikin suratul muzammil game da tashin dare subhanahu wata'ala yace inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila إن لك بالنهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا Allah maɗaukacin zurfi ya ce inda nashi a kan ne tashin dare hiya a shadduwa ita ce mafi tsananin wato aukawa ko sauka inda aka so duk abin da mutum yi daddare na addu'a to ya yi sauka daidai inda Allah ka so ya sauka ashaddu a tsananin takawa ko tsayawa inda aka so ya tsaya wa aqwamu tana sana kuma yayi zama magana wanda daidai straight wanda da ka faɗi ta tafi da ka faɗi ta tafi addu'ar dare ta yi ƙarhi saboda kowa ya yi kwana babu riya a ciki babu yi saboda wani saboda ka shi yasa aka san mutum ya sa cikin dare to saboda haka ɗan uwa musulmi wannan hadisin da aka karantar da mu ya gwada mana cewa shekar bai barka ba a ɗan ka shiga kwana ba abubuwan da ya zama suna da yawa yi ma wayan wayannan kulle-kulle sa ma kasala in ka gare gari saboda haka ana sa mutum bakin shi ya saba da amurkan Allah a duk lokacin da yake ya farka da farka da zuwa Allah ta ba mu iko gane yace azkarun naumi zikirorin shiga kwana nan shehin malami shek abdulsalam wahidi bali Allah ya tsare mana shi yana sai ya karfi da mu azkarun naumi domin shi kwana akwai dubba sun kai hamsin da wani abu kwanci kwana kwanta ka yanka tashi akwai abubuwa daban-daban daban-daban daban da musulunci a sun yi hamsin to yanzu azkar addu'o'in shiga kwana suna malam da karantar da yace zikirun da naka fala ta ila khadimin ga wani azkar wanda zai karfafa maka jikinka ba ka bukata mai maka hidima wanda azkar in ka kiyaye shi Allah zai sa maka karfin jiki ka je ka dawo ruwa da kanka ruwa arwalla ruwan wanka ka gyara wurin sallah ka gyara shi hidaka wannan azkar suna taimaka maka jikinka ya karfi kwaye da gaske fa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukari da muslim an aliyin daga na ali radiyallahu anhu anna fatimata radiyallahu anha shakkat ma talqa ra'a, na na nana fatima ta kai koke wurin annabi sama ina da kuke haduwa da shi na gurabu na aiki hannu yana kanta saboda gurbar gari nikan gari don su lokacin ba su da injini in za a san an ai gari sai an samu dutse dutse an gami su ana gurzawa irin yadda ta san mata suna gurzar kwalli a da hannunta yana yin kanta tana samun wahalhalu fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam sabiyun sai mun bayi suka zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta samu labari an kawo manzon Allah bayi har da mata an kawo a nan alaihi Ban ɗalaka. sai ta juya ta ce wajen a nan alaihi wasallam ba ta isko shi ba falam tajidu ba samu manzon Allah samu babanta ba. fa wadadat Aisha radiyallahu anha sai ta iske na Aisha radiyallahu anha sai ta bata labarin ga abin da ya kawo ta in ba bai to ki gaya mai abin da ya kawo da ala cikin bayan nan da aka kawo mai ya samu mai mai hidima in kai ta gida ta yi mai hidima ta rage mai ayyuka ina fama da matsalar hannuna na kumbura da sauransu fa aka barata ta ba ta labari falamma ja annabiyu sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sarsuma ya zo aka baratu a ishatu bi maji'i fatima sai aisha ba da labari da zuwan fatima ta ce ya rasu wallahi fatima ta zo tana neman da saboda haka ga abin da da ita kaga wannan kalaman suna gwada cewa mace mai wayo ita ce wadda in ta gane mai gida ga wanda ya kaso cikin gida to ai zama lahiya da shi kowa ya sani fatima rasulullah yana jide ta kwaye da yana son ta kwaye da gaske kaga shehu da aisha yana yi na nashi wajen lawa ta rike fatima da kyau don kaga al'adar mata in babu shiri ita ba ta faɗin abin da ya kawo ta sannan ita ba ta faɗin saƙon da an ka tuwa ka faɗa mata amma saboda akwai shiri kyakkyawa shi yasa fatima ta gaya ba a ajiyar Allah ga abin da ya kawo ne wurin baba ina son a samu na yan boya ɗanyen min hidima gidana saboda yawan ayyukan gida suna suna wahalar sosai a samu min wata boya ta mini aiki fada annabi kuma ilaina sai manzon Allah ya zo muna manzon Allah ya ɗauki takalmi ne ya fi can gidan Fatima sai na da sai shiga manzo Allah ya zo muna wa qad akhadna mazaji'ana wa qad akhadna mazaji'ana har mu kawo shahidin mu har mu kwanta sai ga manzo Allah ya zo fa zahabtu li akuma sai da so in tashi ji sayyidina Ali fa qala sai manzo Allah ya ce alama kane kuma ku kwanci ku inda kuke fa qa'ada bainana sai manzo Allah ya zo ya zo tsakaninmu ga sayyid na ali ga fatima sai manzo Allah ya zama tsakanin su kaje wannan zama irin da mai ashe turki na zuwa gidan ya sai har ya zamna ai magana duk da yake wannan haɗin sai na ali gida annabi ya tashi cikin gida ƙoye gida sai na Ali ya tashi gida annabi sallallahu tashi. Fatima a kawai saboda ta gidan baba ƙoye mani. manzon Allah sai kuma ya tashi ya tiya gidan suna su sai da ina suka sai ce akwai eh, zaman maka ai ilzamu makana kuma ku zaman ku inda kuke manzon Allah sai zama tsakanin su yace hatta wajattu barda qadamaihi ala sadri sai da sai sai da sanyin kawafin manzon Allah ga kirjina da manzon Allah ya zama tsakanin mu sai da sanyin kawafu ne ga gabana da kirjina in sayyidina Ali radiyallahu anhu wa qala sai manzo Allah ya ce ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani bazan sanar da ku ba abin da ya alheri bisa ga abin da kuka roƙe ni idza akhadtuhuma idza akhadtum madaji'akum idan kuka rika wurin kwance ku idan ku kwanta tukabbira 34 sai kabar bari 34 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa 33 kuyi tasbihi subhanallahi subhanahu 33 wa tahmada 33 kuyi hamdala alhamdulillah alhamdulillah 33 sai sai fa huwa khairul lakum min khadimin wallahi ya ji da bisa da ba ko mai hidima ko namiji ko haka rasulullah ya gaya musu yana yawa wani to a to miya alaka wani tasbihi da baka da hidima sirri na annabi annabi ya Allah ya sanar shi cewa duk wanda zai kwanta yana wa'ayin abubuwa Allah zai ba shi ƙarfin da zai aiki ne ba sai wani bai hidima ya kama mishi ba Allah maɗaukakin sarki zai taye ga lahiyar jikinka zai ba ka lahiya domin lahiya ta ita komi in kai ɗanka tashi kake ka zan ka wanda a zukara in za kwanci ba iza kwanci kwana sai kai kabbara 34 Allahu akbar Allahu akbar 34 sai kai tasbihi 33 subhanallah subhanallah 33 sai kai hamdala alhamdulillah alhamdulillah 33 in ka hada 100 ce duk wanda zai kwanci ka je ka hanyar kwana ya karanta wannan wannan zakar din Allah zai ba shi lafiya da jiki ne wanda bai ko bukata wani mai hidima hidima irin wanda mutum guda ka yi sama irin hidimar gida da wasu shaye kai kanka Allah zai ba ka ainihin za ka iya yi zai ba ka lahari za ka yi kuma ga ɗimbin lada wadda Allah zai ba ka wa musulmi wannan hadisin karatukan da ake suna da yawa kwaya wannan ya gwada cewa daga ciki ya halatta ya taryi babanta wani abu ya ba ta shi yasa kuna gani wata rana yarinya ya a rasa abinci gida ya halatta da je gidan su samu abinci ya akwai ka kawo abinci da ci amma kai da kullum ya halatta yarinya su yi babban da alba ba a ba mu sa'in gumi biyu ko inda zama ka da girma kuma saboda ni saboda na da faɗi ba shaje gidansu Mutane da a su mai hidima da tuwai su zuba gida ke da hidima gidan miji da za a yi wasu ayyuka sai a rage mata sannan wannan ya gwada da ya sa roƙon baban ta komina ta da wannan hurumi har da abin da shafi zaman su da auren sannan kuma bayan haka wannan Allah sarsan ma ya karantar da mu darasi cewa ashe suruki na zuwa gidan suruki ne saboda wata bukata ya ce ya wayar da kansu ya faɗa wasu abin da ya kamata su kuma ana son ka ɗaya mai kunya tsakaninka da shi ka rage mai ka zamna ka faɗa mai magana cikin gidan saituwa amma za ka ga wani da cikin bai taɓa zuwa gidan saituwa ya ke mutum da sai aure ko gidan bai taɓa shiga ba haramun na ka gidan ba ba ne saboda haka na abubuwa da manzan Allah kai karantarwa na yake inda haramun na da bai ba to babban halittu shi ne in za a kwanci kwana ai waɗanda tasbihat din na azkar din ana san in mutum ne kwanci kwana wallahi jama'a ya karanta saboda haka suna taimaka wa mutum ya samu lahiya suna taimaka wa mutum Allah ba ɗaukakin sarki ya tare lada mai yawa ba a son mutum da kwanci fara ya kwanta ɗaya da kastan jaki ya fanta kamar da suka ce jifatun da laili wa imarar da ha wani iya kwanta da kastan gawa babu alkar ko wuda ga da suna da yawa saboda fara da kuma gani wallahi jama'a abubuwa a ciki ne da yawa mutum na iya mawarki abin zai hirgisa ka har shara yawa. rana guda yi kwana ta mulki shi amma in kana azkar sai Allah ya kare ka daga waɗannan abubuwa ga baki ɗaya su Allah ka babu ikon gane yace zikrun yaj'aluka al-fitra ga wani azkar wanda zai sanya ka akan ɗabi'a ta musulunci ɗabi'unka su tattara su kan ɗabi'a na musulunci sun ɗa ba a kaucewa don saboda akwai wasu mutane wa'anda yau da gobe mu'amaloli sai sa ɗabi'utu sun sai canza sai ya kuma ya kuma bai hudu bai hudu ya kuma kirista kirista ya kuma mujusi wa mujusi sai ya ba su mamaki kamar yadda faɗa ɗaru sai ka ga ɗan musulmi da murjani ga waya dai na ga wani ɗan kawo kawo da murjani irin murjanin ga da sarakunan kahirai ka sa shugabannin iyamurai ka sa shi ga ya sa akwai wanda ga ya da yan kunne to ga yanzu in mutu ya yi nufo aski ya sa ɗan kunne kaga wanda shi ba musulmi shi ba kahiri to irin waɗanda azkar ɗin da ake faɗa su za su azabtun ga hanyar suna sai da ɗabi'a ka koma ɗabi'a ta musulunci saboda manzon Allah ya ce kullu mauludin yuzar al-fitra kowane abin haihuwa ana haihuwa ta akan ɗabi'a ta musulunci Allah ba da kukin zarki ya faɗa cikin Qur'ani yace fitra sallahi allati faqarna alaiha fitra sallahi allati لا تبديل لذلك الله ذلك الدين القيم ku kasance a kan fiɗira wadda Allah ya halittu mutane a kan sai hadisi ya ce dukkanin ɗan adam ana halitta sai a kan ɗabi'a ta musulunci inda za a bashi musulunci zai yi la tabdil khalqillah babu sabba ga halitta Allah zalika ad-dinul qayyim shi ne addinin da yayi diritacce walakin na aksara na la ya'lamu kuma wasu yusuf da ba su gane wallahi jama'a duk wanda ka ga ya kama ɗabi'u na yahudawa ko ya kama ɗabi'un nasara in ka bincika bai azkar in dai musulmi na azkar kullum Allah na ƙara tankuhe shi ya tsaya bisa ga ɗabi'ar da Allah ya tafi a kan shi ne musulunci a ba ɗaya ga mutum na in ya ɗebo ga ɓargaza ya saki ya ɗobo ta wani yi ta sun da ka zuwa lagos wasu Allah ya fi sallah ba su yi ka ga yaro ya sai lagos wurin baɗa kuɗi ko da ka dawa ko sallah bai ya fara kuma wani abu daban ya toge yana ganin lahin mutane wai wanda ya dawar sai aka ce in maka dauko maka kwaran ya gaba sai su ke ni inda ku sallah bai su ka huta ke ni inda wallahi ku sallah bai su ka huta aga ai huwa to saboda haka abin da ka so fikira ta Allah shine addinin musulunci to zikirin da in kana yi ne Allah ya tsaya ka zama kan dabi'a ta musulunci fa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an albara ibn azib an karɓo daga bara ibn azib saboda kun san bara ibn ne akwai bara ibn malik dan uwa anas dan malik akwai bara ibn azib radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza ataita madja'aka idan ka zo ma wurin kwanciyarka shimfidarka ko kuma idan za ka zo ma shimfidarka fatawadda a wudu a kalistala ka yi arwalla irin arwallarka ta sallah sun matsaje ala shiƙiƙal aiman sannan kwanta ɗaginka na dama sun maƙul sannan ka ce Allahumma aslamtu wajihi ilaika wa fawwattu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghabatan wa rahabatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت wannan addu'a ƙarfi gare ta kwarai da gaske manzon Allah ya ce fa in mutta millatika idan ka mutu cikin wanga dare naka da kai wanga addu'a fa anta al fitra kai kana akan dabi'a ta musulunci mana kana bisa addinin musulunci sai manzon Allah ya ce ku sanya wa'annan kalaman akhira ma kallamu bihi karshen abin zaka magana da shi cikin addu'o'inka duk addu'a zaka yi ta shiga kwana sai kai ka gama sai ka ta ambarhi ka rufe da ita qala sai mai ruwaya hadisi bara ibn azib yace faradatuha ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai maimaita domin sahabin da ya ji addu'a alƙayi ƙwarai sai ce bari in maimaita don annabi ya jiya in na ya kure sai manzo Allah ya gyara mini yace sai na maimaita falamma balagtu lokacin da ni kawo inda yake cewa Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta qultu sai nace wa bi rasulika alladhi arsalta ala la annabi yace mm. ba a ce wa bi rasulika sai dai a ce wa bi nabiyika alladhi arsalta ba ka cewa wa bi rasulika sai ka ce wa bi nabiyika alladhi arsalta da nabi sharhin hadisin ga sai da iske malamai suna cewa abin da ya sa manzon Allah ya gyara ba, saboda in yace wa bi rasulika allazi arsalta kuma Allah nayi imani da manzonka da ka aiko sai to yana yiwa kila ba annabi ba annabi Muhammad aka ni ba Da mi saboda akwai rasulullahi Isa akwai rasulullahi Musa kike kai har cikin mala'iku ma akwai rasul Allah madaukakin sarki ya ce الله يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله أكبر كم فكيت الله يستقي من الملائكة رسلا الله هنا زعبي دق ملائكة من ذنبي Allah yana zaɓen mazani daga mala'iku kenan cikin mazani ma akwai rasul to domin kada a ɗauka cewa wa bi rasulika kuma Allah na yi imanin da manzonka wani manzo daga cikin mala'iku ko jibril ko wani sai ce la'a sai ka ce wa bi na nabiyika allazi arsal Allah na yi imanin da annabin kada ka aiko saboda cikin cikin mala'iku babu annabi Ga baki ɗaya cikin mala'iku babu annabi kenan ya gwada ba ba kowa aka ne ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi kaga azkar din sahabi ya maimaita dan ya rike kai ya kuskure yayi kuskure kuma annabi ya ce la magana guda ce la a a a sai dai ka gyara ka ce wa bi nabi kallazi arsal idan lokacin da mutum zai kwanci kwana sai ya addu'a ya kwanta gehen dama bayan ya yi tsawalla ya saka kaɓe shahida ta yi don a san shahida ko yanzu ka yi ta in ka ce ka dawo in za a kwanci ka kaɓe ta don ka a ce ayin ma wani abu baka sani ko shahidannu masu wa mutum abin da shahida ta yi to mutum ya kaɓe kayan su to bale shahida ta yi kwana biyu ba kwanta yi ta a kakkaɓe ta in za a kwanci ka sa haɓar zananka ko ka sa kwaikwai ko ka sa ɓandawaya ko ka sa wawan tabbo ka ɗashe ɗaka sannan a kwanta gehen dama ka aza ka na dama sama hannu ka na dama kwanta sannan ka fara addu'o'i kai ta zubawa kai ta zubawa kai ta zubawa sai ka to addu'ar ƙarshe wakka Allahumma aslamtu nafsi ilayka Allahumma aslamtu wajhi ilayka ya Allah na miƙa huskata gare ka wa fawwatu amri ilayka Allah na miƙa lamurra duka zuwa gare ka in ka ce lamurra komai naka ka miƙa zuwa ga Allah da kasuwancinka da aikinka da nomanka da komi ka miƙa zuwa ga Allah wa alja'atu zahri ilayka Allah na jingina bayana gare ka ragabatan wa rahabatan ilayka saboda kwaɗayi da kuma tsoro daga gare su wato zuwa gare lamar lamalta Allah babu da ba wa matsira babu wurin tsira minka daga gare ka illa ka sai ta haya koma zuwa gare ka ya Allah babu wurin gudu Allah sai zuwa gare ka sai ya ce Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta Allah na yi imani da littafin ka da saukar wa bi nabiyyika allazi arsalta kuma Allah na yi imani da annabin da ka aiko shikenan addu'a ta kai daga nan shikenan sai kwana ba za Allah ce ka sanya ita karshe abin za ka yi cikin addu'o'in ka ba za Allah sai ce fa in mutta in ka mutu min layatika daga wannan daren naka fa anta al-fitra kana akan dabi'atul musulunci kai musulmi ne na kware duk wanda ya mutu akan wani ɗabi'a ya samu aljanna haka yan uwa yi da zikiri na da ƙaini wanda ya kamata mu kula da shi bai dace mutum in zai so ya kwanci kwana bai da kasan kwancin nagge shi ƙawar ɗaya ka soya kwanta shi ke da kwana ɗauki sai hansari lahi wani sai daga in ya fara hansari in ya ja yana babu azkar ko guda malam azkar suna da ƙaihi ƙwaye da gaske in mutum ya yi azkar zai samu kariya ɗan bai kusanto ka Allah ta shi ba kariya su kwanta laya ka tashi lahiya sau da kamar zan Allah ya ba da shaida duk mutum da ya mutu da wanga addu'a ya mutu musulmi mutu ya shiga addar da sau da ka yi wannan addu'a tana da ƙaihi ƙwaye da gaske yace na uku khaflatani man hafaza alaihi ma dakhal janna akwai wasu ɗabi'u guda biyu na azkar duk wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna ya ma shiga kuma addu'o'i ana san dukkanin mu kiyaye imamu abu dawud ya rawaito hadisi imamu albani kuma ya inganta hadisin da isnadi har zuwa ga abdullahi ibn amr annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce khaslatani dabi'u guda biyu aw khallatani ko kuma sifofi guda biyu la yuhafizu alaihi ma abdu muslim wani bawa musulmi ba zai kiyaye su ba illa da khalal janna ba shi ya shiga aljanna yace huma yasiru su wa'annan abubuwa guda biyu masu sauƙi ne wa man ya'malu ma alilun. amma kuma su aiki da su yan kaɗan na ga su da sauƙi amma masu aiki da su ya kaɗan na injiyar rasulullahi ya ce yi sabbihu fi dubri kulli salatin ashiran wa ya hamadu ashiran wa yi kabbiru ashiran fa zalika hamsun hamsuna wa mi'a bin wa alfun wa hamsu mi'atin fil mizan ya ce ƙarshen kowace sallah ta farilla ana son mutum ya tasbihi ƙarshen ko sallah goma subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah goma wa yahmadullah kuma sai alhamdulillah alhamdulillah goma wa yukabbir ya kabbarori goma yace fa zaka fa zalika 50 wa mi'a. sun zama 150 saboda sallolin da zaka yi guda biyar ne da yace bil da harshe wa alfun wa 500 fil mizan ga harshe 150 ne amma kuma ga ma'auni na Allah na lahira zaka iske 1500 ne 150 sun kuma 1500 ga ma'auni na Allah wa yukaddiru 34 yayi kabbara 44 idza akhadha majja'ahu idan ya kama wurin kwanciyarsa wa yahmil 33 ya hamdala alhamdulillah 33 wa yusaddu 33 ya tasbih 33 ka bi bi'atun bil lisan wa yanzu zuba ɗari ga harshe ga harshen ka dari na kai wa alfun fil mizan amma ga ma'auni na Allah sun zama dubu daya sai ce fa laqad ra'aytu rasuwa ya'qiduha bi yadihi sai na ga manzon Allah yana kidaya su da hannunsa da yatsunsa na ga yanayi saboda su waɗannan yatsun da haka gani suna da umarni in mutum na rikicewa sai ya samu ta zuba ya rika amma ya ce falakadar aiki injiniyar waya hadisi abdullahi bin amr ya ce na ga manzon Allah da hannu ne ke waɗanda tasbihar ina subhanallah subhanallah kuma hannun dama idan mutum ya yi su da saboda ya ce waɗanda hannun ranar tashin kyama za su yi magana baki ba zai magana kamar yadda qur'ani yace al-yawma naqtimu ala aqwarihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتكلمنا أيدينا وتجهد أرضهم بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى يبكي اليوم نختم على أقوالهم وأن ينم za mu rage bakunansu ba su bai magana wato kallimu na aidihi hannayen suna za su magana da za su yi magana hannaye wata shaɗu abdullahun kawo huna ba na shaida hannu cewa Allah mu yi kaza sai kawo sai Allah gaskiya mu shi gaskiya ka taɓa matan mutane ka taɓa haramun hannu na ba da bayani kawo na cewa gaskiya ne suna ba da shaida da sau da kushiyarsa wanzu Allah ya ce fa'in na hunna matsulatun mustandakatun su wa'annan horta ɗin za a tambaye su kuma za su yi magana ran tashin kiya ya ce na gama wanzu Allah yana ƙidaya wa'yan tasbihat ɗin da hannun dama da hannun shi sai sahabai suka ce ya rasulallah kaifa huma yasirun yaya waɗanda abubuwa guda biyu suke sauƙi wa man ya amalu ma, qalil kuma ku aiki da shi kaɗan ne ƙala sai manzon Allah ya ce ya ati ahadakum ya ne a shekaru fi manami shekar na zuba ɗayanku cikin wurin kwanan shi fayunawinuhu sai ya sa shi kwana Kabla an ya ƙula hutun gabanin ya waɗi shekar saboda ya san garaɓarsu da a ciki sai ya so ya dinga lalacin ka sai ka dinga wani waya sai ya sa ka dinga latsa waya wallahi malam ko kana gama sai ka dai waya ta wadi wani da ka ji babu ɗaya fara hasu zahi fara ya ɗauke shi shi ɗan ya hana mai yawan na azkar jama'a tsakaninmu da Allah haka da ko ba haka ba wani kuma kallo yake zuwa yana gaba fa talabijin yana kallo har sai kwana ya ya cika ne sosai wani ma bai san da ma ka zuwa ya kashe talabijin ba ko da ta a ya faɗi kwanci kwana ya kwashe shi ɗan ya hana mai yin wa'annan azkar shi yasa manzon Allah ya ce kalmomin ba su da yawa amma masu aiki da su yan kaɗan an waye gari yanzu har da ƙana rama da wallahi in baka ya tara wa ƙara suna ka ƙarfe uku daga suna kallo kai manya ma wani in ya riƙa waya ga hannu ne wannan ta ƙaye ɗaya sai ya tatin ya shiga facebook ya hito ya shiga wasa ya hito ya shiga instagram ya shiga tiktok ya hito ya shiga nan mana sai kwana ya rinjaye wanda kyan ma ya ka samu maƙila ko a wula ya samu yayi shaitan bai bari shi yasa manzon Allah ya ce shaitan zai zo matsayin su fa yunawwimuhu sai ya sashi shi kwana shaitan sai ya sa kwana ba kai wa'annan azkar qabla an yaqula hu gaba gabani ya faɗi wa'annan addu'o'i wa yatihi fi salati kuma shi ina zama cikin sallati fa yuzakkiruhu hada sai sun san shi wata bukata qabla an yaqula tun gaba ne wadannan azkar kai sallah ka gama marokon shedan ya bari kai wadannan azkar sai suna tuna wata bukata shi kai wani ana ta ajin ka kai ba kai ce wani ba sai suna tuna maka saboda hada gin shi dabbe son ka samu wannan garaba ubangiji Allah ya kare ai hakuri lokaci ya riga yayi na dan ƙara lokaci amma dai Allah sanar da tsaya muna roƙo Allah ya babu iko aikatawa duk waɗanda azkaru fa'idar su suna da yawa amma sai mutum ya kiyaye gane Allah ka taimake mu ka kiyayewa mu ne ya tabbata ya tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته